an gano wani sabon tattalin arziki a jihar Borno Nigeria, mai suna Californium Californium yana ɗaya daga cikin elements ɗin da ya fi kowane element tsada a duniya. Darajar duk gram ɗaya na Californium gram ɗaya yana kaiwa 27 million dollars. Idan ka mayar da shi naira biliyoyi za ka kwasa. Idan har wannan abu ya tabbata gaskiya ne bacin arzikin da Najeriya za ta yi, jihar Borno sai ta fi kowace jiha arziki a Najeriya. Shi yasa na tattara kaina na koma Borno a canja musu suna na koma Bakura. Shin me yasa wannan Californium ne yake da tsada ko kuma menene amfanin Californium? ana amfani da californium wajen detecting ɗin wajen gano gwal a ƙasa ana amfani da californium wajen gano diamond ana amfani da californium wajen gano silver azurfa da mene ana amfani da californium wajen gano man fetur da arzikin man fetur a ƙasa ana amfani da californium wajen gano ruwa ana amfani da californium wajen haɗa nukiliya bam kai bacin abubuwan da lissafa muku ana amfani da shi a jiragen sama ma a jirgin sama za ku iya tsayarwa ku karanta Californium kamar da na gaya muku shine element na biyar a tsada a duka element na duniya kun ga tun daga sama kun ga shine na biyar kun gani per kilogram. Wasu mutanen ma sun alakanta tashin hankali da rashin zaman lafiyan da ake a Maiduguri da irin tattalin arzikin da Maiduguri take da shi. Major Hamza Al-Mustafa kuwa cewa ai abin da yasa NGO suka cika Maiduguri kenan irin waɗannan abubuwan suke karɓa ba ma sa tayawa shi sa suka zagaye garin. Bara ku ji da kunnen ku. You can Google as I talk. What is Californium? Californium. Is a state in the United States? No. In Borno State. It's a small place. But there is something the international community with the connivance of yeah, Nigeria. Yeah. Every day, every day you have NGOs. Here tana nan a YouTube za going ganta complete ku je ku nemo ta Sai dai wani hanzari ba gudu ba wasu mutanen sun yi inkari sun ce babu wani Californium a Borno, uranium ake producing ba Californium ba. suka kara da cewa uranium ana samun shi naturally amma mawuyaci ne yawanci hada shi ake hada wance da wance a tashe shi Mene ra'ayinku dangane wannan batu ba na tambaya Allah ya samu dace